sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Juma'a 11 ga watan Fabrairun 2022. To a Najeriya yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke shirin gudanar da babban taronta wani kalubalen da take fuskanta shine yadda za ta tunkari batun karba-karba da kuma wanda zai jagoranci jam'iyyar a ƙasa baki ɗaya. A ƙasar Ghana kuma muna tafa da rahoto game da batun yin amfani da katin shaidar ɗan ƙasa a matsayin e-passport don tafiye-tafiye tsakanin ƙasa da ƙasa. Amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya yi Allah wade da wani yunkuri da 'yan tawayen huɗi masu samun goyon bayan kasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaƙi mara matuƙi kan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Afha da ke Saudiya sannan ya ce ƙasashen ƙawance za su sa kafar wando guda da 'yan tawayen. mutane goma sha biyu sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya alhamis a cewar rundunar gamayya da kasar saudiya ke jagoranta a yakin da ta shiga yi da 'yan tawayen tun daga farkon shekara ta goma sha biyar bayan da 'yan tawayen suka hamɓare gwamnatin da duniya ta amince da ita 'yan sa'o'i daga bisani 'yan tawayen sun ɗau alhakin kai harin duk da nanatawa da kasar china mai masaukin baki ta yi ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022 china na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa a cewar masu lura da al'amura alal misali sun yi nuni da zaɓar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin india a matsayin mai rike da fitilar gasar da kuma bayyanar wani ɗan karamar ƙabilar nan ta wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin buɗe gasar Kwararrun sun yi nuni da yadda siyasar yankunan duniya ta sauya tun bayan da china ta ɗau nauyin gasar olympic a karan farko a lokacin bazarar shekara ta dubi da takwas. Kasar Rasha ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki goma a kasar Belarus jiya Alhamis, sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaƙi guda shida a tashar jirgin ruwan tekun Bahar Aswad, wanda ya janyo kakkausar suka daga jami'an kasar Ukraine, waɗanda suka fassara wannan mataki da Rasha ta ɗauka a matsayin yadda zaman ke ƙaruwa a yankin. atisayen da rasha ke yi a belarus ya kunshi dubban sojoji da manyan kayan yaƙi irin su makami mai linzami samfurin s-400 da makamin tsaron sararin sama samfurin fensir da jiragen yaƙi samfurin jet su-35 kuma ana wasu daga cikin atisayen ne a wurin da bai wuce kilomita 210 daga kiev babban birnin ƙasar ukraine ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen ruwan sun isa tashar jirgin ruwan sebastopol da ke crimea wanda rasha ta kwace daga ukraine a shekara ta 2014 sai da suka yi tafiyar kilomita 13,000 daga tekun yankin baltic don fara wannan abin da jami'an rasha suka kira atisayen sojojin ruwa an tsara waɗannan jiragen ruwan masu ɗaukar jiragen sama ne ta yadda za kuma su iya ɗaukar sojoji motoci da sauran kayan yaƙi da za a sauke su a gaba. gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa najeriya yayin da jam'iyyar apc mai mulki ke shirin gudanar da babban taron ta wani kalubalen da take fuskanta shine yadda za ta tunkari batun karba-karba har yanzu dai jam'iyyar ba ta faɗi yankin da za ta wa shugabancin ƙasar ba kuma da shiyar da za ta fitar da shugaban jam'iyyar ba wakilin misali shehu ashaka ya samu zantawa da gwamnan jihar filato simon lailong a yawancin wanda suka yi aikar ranar jam'iyyu ne manyan jam'u guda biyu wanda suke har yanzu ba su nuna ga inda za ta bi ba kwanakin baya ma mun dinga muhawara akan wannan su ce a lokacinsu ne wannan su lokacinsu ne amma mu a arewa abinda muka faɗa ne ba wai abun faɗa ba ne kamar irin ko kuma abun gori ba lokacin da su kudu suka fito sun ce idan gwamnati idan eh, shugaban kasa bai fito kudu ba to sai muka ce a wannan ya zama gori siyasa ba abun gori ba ne su haka kamar gyaga ake yi amma ba wai za ka ce kana neman shugaban kasa sai ka yi ma wani gori ko kuma ka tada hankalin shi da shi ba mun zo mun samu ganewa da juna so yanzu najeriya kowa ina kallo ina dubawa su ma pdp manyan jemayo su ma ba su yi ba sun gama nasu taro na convention amma ba a riga yi na shugaban kasa ba mu ma namu za mu je convention dinmu mu ma a cikin convention muna tunani ina ne ya kamata ya tafi. Amma ka duba hari akwai ba za ka musanta cewa akwai rikice-rikice a cikin jam'iyyar nan taku ban ka duba ko da aka zo da tuta na jihohi da aka bayar hmm. na rantsarwa da aka akwai jihohin da ba a basu ba. To amma ba abin tsoro ba ne domin inda muka zo ba irin inda da PDP ta tashi ba ne. Taruwan jam'u ne da yawa suka zo suka haɗu. So zai yi wuya in ana tafiya a tafi tare. Dama kullum fati ana magana sunan shugabanmu Muhammadu Buhari ne. To yanzu kowa yana ganin Muhammadu Buhari da zai tafi. in president muhammadu buhari ya tafi yaya za a yi kowa yana kokari <laughs> ana ta kai ta kai gobaran bera to dole ne a cikin ta kai ta kai gobaran bera nan za ga kamar kowa yana so ya rushe gidan don waye yake so ya zama don kowa yana nema ne ko kuma ya yi kwaikwayinsa ko kuma ya zama kaman president muhammadu buhari to dole ne a samu irin wayannan abubuwan so ba mu ki ba akwai damuwoyi amma a cikin apc akwai 'yan siyasa kwarai ni na ganin ba zai daɗe ba za mu iya zama a cikin zaman da za a nan dole ne a zo a ce mutum ɗaya zai zama shugaban kasa mutum ɗaya zai zama mataimakin shugaban kasa a lokacin gashi muna zuwa na na jami'a tukuna bari mu kai lokacin da za mu yi election za mu yi zaben jami'a amma kana ganin cewa za ku ɗinke bakin wannan rikici da yake faruwa za jam'iyyar kamu a tafi wannan zaɓe. In Allah ya yarda da mun san ma a ce wanda an ba su takardu yanzu lokacin da an ce a je a yi zaɓe ai ba mu san ma mu gama zaɓen lafiya ba. A ƙarshe gwamna dokar zaɓe gashi majalisa ta sake mayar ma shugaban kasa wasu suna ikirarin cewa kamar ku gwamnoni ne kuke tsoron wannan dokar zabe shi yasa kuke taki ta jami'in ji haka kan wannan me zaka ce akan haka ai mu gwamnoni tun da mun faɗa wato su ne wato mutum kamar na zaune yau in na bar gwamna ko in je shiga majalisa sai in ce abin da gwamna yake yi ba daidai ba ne amma abubuwan da nima ma daidai abin da nake abin da ake yi kenan a lokacin na abin da yake faruwa kenan yawancin wanda suke yi nan tsofaffin gwamnoni ne wanda a lokacinsu da dokar ne ake amfani da shi ba doka ba ne domin a wajen gwamna ko ka ta ce a yi delegate ko ka ce a yi direct gwamna ne na lura da party ba wai sai ya tallasa musu ba sukan bi wanda yake lura da su. Simon Lalon kenan na jihar Filatan Najeriya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Bankunan kasar China sun samar da basuka na aiwatar da wasu ayyukan ci gaba a yankunan kudu da Sahara na Afirka fiye ma da ɗaukacin basukan da wasu kasashe masu karfin tattalin arziki suka samar ma yankin daga shekara ta 2007 zuwa 2020 bisa ga wani sabon bincike. wata cibiyar binciken ayyukan ci gaba a duniya mai mazauni a biranen washington dc da london mai suna center for global development jiya alhamis ta kuma ce bankunan na china sun samar da wuri na gugar wuri har dala biliyan 23 don gudanar da ayyukan gwamnati da na bangarori masu zaman kansu a yankin wannan adadin ya rubanya ɗaukacin adadin basukan da bankunan amurka japan jamus netherlands faransa da afirka ta kudu suka bayar ma yankin wannan ya magaza kudin da yankin ke bukata don gina hanyoyi madatsun ruwa da gadoji a cewar nancy lee wadda ta jagoranci binciken jami'an tsaro a sudan sun jefa hayaki mai sa hawaye don korar masu zanga-zanga da ke kokarin yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa jiya alhamis a yayin da ake zanga-zanga a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan oktoban bara da kuma yawan kame masu nasaba da siyasa wannan juyin mulkin ya kawo ƙarshen wani haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda hakan ya janyo tofin alatsi ne a duniya da kuma jefa sudan cikin rudamin siyasa da tattalin arziki jerin zanga-zangar da kwamitocin nuna turjiya na unguwanni suka shirya ya janyo dubban mutane kuma mutane akalla 79 aka kashe baya ga sama da dubu biyu da suka samu raunuka yayin murkushe zanga-zangar yayin da rasha ke ci gaba da girke sojoji akan iyakarta da ukraine jami'an gwamnatin china kuma ke neman kuntata ma kasar lithuania saboda buɗe kofa da taiwan shugabannin kwamitocin majalisar dokokin louisiana kan tsaro da na harkokin waje sun yi kira ga aminansu na amurka da su kai musu ɗauki saƙonsu a bayyane yake wato ƙasar louisiana na ƙoƙarin taka birki ma biyu daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfi da ke ƙalubalantar amurka kuma sai da taimakon amurka za ta iya nasarar kare kanta daga takalar da rasha da china ke yi sakon dai da suka tura ma 'yan majalisar dokokin amurka shine Louisiana na iya ci gaba da zama ƙasa mai ƙarfi kuma shamaki ga Rasha, to amma za ta so a agaza mata ta wajen tauna tsakuwa ga Rasha da kuma tabbatar da ganin cewa yunkurin China na yin zagon ƙasa matattalin arzikinta ya ci tura. almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ghana inda za mu ji ƙarin bayani game da batun yin amfani da katin shaidar ɗan ƙasa a matsayin e-passport don tafiye-tafiye tsakanin ƙasa da ƙasa. Wakiliyar muryar Amurka Hawa'u Abdulkarim na tafi da ƙarin bayani. It is not widely known, ladies and gentlemen, that the Ghana card is also an e-passport. mataimakin shugaban kasar ghana dr mahmudu baumiya ya ce a hukumance za a soma amfani da takardar shaidar zama ɗan ƙasa wato ghana card a matsayin fasfo wato yi passport da za a karba a filayen tashi da saukar jiragen sama dubu da hudu a faɗin duniya wannan bayanan ya biyo bayan wani biki da aka gudanar a headquarters hukumar kula da jiragen sama ta duniya da ke montreal a canada malam ali sura Faraj ma'aikaci daga ofishin mataimakin shugaban kasar Ghana ya yi mana ƙarin haske. E-passport na generally yana aiki garuruka wurin kusan dubu dari da yankai garuruka da yawa yana aiki musamman Amerika da germany abin da za ka yi duka ne wannan gana kadi na kake rike da shin nan in za ka taso ka bar garinka ba ka ni sai ka ka karbi visa wannan passport nan in ka je ka gwada gana kadin ka an bar ka zo in ka sauko kuma migration gana in kai citizen wani gari ne amma kai dan gana ne ka je ka karbi citizenship nan in da ka zo ba shi ka je ka karbi visa ba da gana card ka yi ka zo in ka sauko ka gwada gana kadin nan migration sun accept ya so a stamp passport ka yi fasfot dai zai yi aiki ne a iyakoki 197 a duniya a filayen jiragen sama 44 a duniya al'ummar kasar ghana sun nuna ra'ayinsu a kan batun ina ganin it's a good idea because ya taimaka kasuwanci kuma ya bari za ka fita waje baka wahala sosai ban taba ga kasan na aka yi card dan karami haka za ya sakin shi a airport madadin passport ba inda initiative sun gande sun min kamar suna da su yi tsakani da Allah ba kamar deception kamar kana muke ganin gaba ne da is good but ni question da ke zuwa cikin hankali na ne shine ne yanzu suka ce eh, muna kamar Ghana card na zai zo zama kamar electronic passport ne da kaka ka shiga cikin 44000 I mean airport global inga da za mean that yanzu kamar um, passport mu ya zama obsolete bai da amfani kenan ko Ghana card nan ya fi karfin passport kenan ko me yawa na nan muna yi ba hanyar shi bane sai muna force da ya ce wai mun implement wani abu ghana card a farni na biometric identification card din da za a fito da shi ban ga matsala ba yana da kyau kwarai hujja shi ne na daya duniya duk baki dai a takaice tana a cikin hali na bature da yake kira wai technology world wajibi ne mu kuma mu kasance a ciki ba haka ba za mu saura baya aiki ta mana wuya A ranar 13 ga watan Oktoba shekara 2021 ne kasar Ghana ta zama mamba na 77 daga al'ummar ICAO wato babban wurin ajiye musanyar bayanai da ake bukata don tantance fasfo. Wannan ya sa Ghana ta zama ɗaya daga cikin kasashe kaɗan a duniya waɗanda ke amfani da katin shaidar da zama ɗan ƙasa a matsayin fasfo wato yi passport a duniya. Hawa Abdulkarim Yankfani ya sashen Hausa na Amurka daga Accra, Ghana. An gaida Hawwa'u Abdulkarim. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. Gwamnan giwa mai ban tsoro shehu. shata alhaji wili jallo wancan mutumin shata Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yanayi da muhalli. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu Yau a cikin shirin muna tare da shugaban Nasiriya Farfesa Aliyu Jauro kuma a tattaunawa ta da shi ya yi bayani a game da wani nau'in gurɓataccen iskar da hayakin mota ke fitarwa da irin illar da yake haifarwa PM wasu nau'i ne kaman kura suna nan cikin iska to in mutum ya shaƙe su ko waɗanda ƙanƙantan su ana kiransa PM 2.5 to shi saboda ya yi ƙanƙanta yana iya tashe har cikin huhun mutum to in ya shiga yakan jawo cututtuka irin su asma su pneumonia har irin su kansa depending on yadda suka gani lokacin da a daidaita sahu suke yi kano babban birni ne yawan a daidaita sahun da suke kano sai allah ya sani kuma kowanne da safe zai sha man Petro saboda haka wannan gwadin da suka yi lallai zai zama gaskiya to in aka ce babu su to an rage yawan abun hawan da yake cire wannan iska so zai rage gurbatan yanayi don kafin shi ma mutane da yawa sun yi wannan bincike tun ba lokacin da ake cutan corona ba sun gwada yanayin kyawun iska saboda mutane ba sa fita suka hada da kuma an ce mutane sun koma ayyukansu na da kowa ya dauki abin hawansa to shin ana sa samu iska mai tsafta sai an duba an rage amfani da wayannan nau'i na makamashi masu gurbata yanayi cikin abubuwan da za a iya yi shine a samar da yadda za a yi sufurin mutane da yawa a lokaci da kamar wanda ake magana mass transit a ce akwai manya-manyan motoci motoci da za su rika safarar mutane kuma mutane za su same su cikin sauki kamar a kasashen da suka ci gaba akwai irin su jirgin kasa kin ga yanzu in jirgin kasa ya zo zai dauki wajen mutum dubu nawa lokaci da ko nan yanzu daga nan abuja zuwa kaduna mutanen da jirgin kasa zai dauka ko da yake yawanci suna shiga saboda rashin tsaro wanda da da ne zaki ga mutum da ya zari motansa ya saka man fetur ya kona ya gurbata yanayi amma yanzu zaki ga dubbai sun shiga jirgin kasa sannan cikin abubuwan da zai taimaka wa muhalli Shi ne shuka bishiyoyi shi wannan sinadari na carbon dioxide mai jawo dumaman yanayi su kuma tsirai da kika gani Shi ne suke shaka su abincin su kenan ne suka shaka suka ja ruwa suka amfani da hasken rana suke samu su sarrafa su samu abincin su su kuma abin da suke fitarwa cikin ikon Allah Shi ne iskan oxygen wanda mu kuma 'yan adam shi muke shaka in babu shi ba za mu rayu ba so bishiyoyin nan sun zama kamar waɗansu huhu ne na duniya sannan dr ummi muhammad ta tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta jami'ar bayero da ke kano ta yi fashin baki a game da bayanan kwamitin tsara gawartaccen gasar nan ta olympics sai na kirkirar dusar kankara da za ta yi amfani da ita a wasar ta bana a watan fabrairu sakamakon cewar zai kasance babu kankara a lokacin da za a yi gasar lamarin da ya jawo hankalin masu ruwa da tsaki a harkar sauyin yanayi inda suke gani hakan ka iya haifar da sakamakon da zai yi wa muhalli da dabbobi illa na farko inda za a yi olympics din ya ratsa wani babban jeji na garin su duk da dai sun yi kokarin cewar in suka kwashe bishiyar da hatta kasar da ke wurin za a mida ta wani wurin a sa su amma abin shine idan an iya kare bishiyoyin raguwar halittu da suke a wurin fa kamar su tsuntsaye ko dabbobi kamar birrai da su tsutsotsi da sauransu akwai wanda ba ne su kai labari wanda idan aka rasa su ba da wurin kin gari aiki nan an yi tamfarin da da shi sannan kuma idan aka duba shi kan shi wannan buɗe wurin da aka yi aikin ga wannan wurin a riga shi an taɓa shi inda da jeji ne gaba ɗaya da ruwa zai gudana da iska da waye duka dole sai ya canja sai an rasa wani abu jijiji da daɗi cewar sun yi wasu matakai don su rage wannan abun fuska ɗaya kenan idan kuma aka dubi wannan suno ɗin da suke son su yi ana zancen za su yi amfani da kusan lita miliyan ɗari biyu da 'yan kai na ruwa wanda wannan ruwan kinga za a ɗauke shi daga kan wasu sassa-sassa da ake amfani da ruwan a kawo shi domin a yi wannan abin da shi a haka sai ya taɓa iya da ke garin amfanukan da ake yi da shi wasu za su iya shiga wata damuwa sosai aka bibiya daga ina ne aka tattakure wannan ruwan aka so aka amfani da shi domin a yi wannan artificial snow din kuma duk da sun ce suna son su iya kokarin su ya zama na shi wannan olympics da za a garin su ba za a samu yawan wannan dumamin za su rage iya karfin su ta shuka bishiyoyi da sauransu za su rage irin yawan jama'a da su shigo so da kin gani in aka ce za a buɗe shi kowa zai zo akwai harkoki na safarar jiragen sama da sauransu to in ma suka ce za su shuka bishiyoyi su kula da waɗanda suka iya shigowa da wasu abubuwa da ba za su iya kontrolin ba to kafin waɗannan bishiyoyin su girma kin ga dai abin da ya riga ya faru wannan ɗumama dai tana nan wannan gurɓatacce iska ta riga ta shiga da haka kafin masu bishiyoyin su su tashi su zo su tsaftace iskar a hakan ma dai da haka dai an ɗan lahanta iska kuma duk da haka ko yare sun ƙara fara shigar da wannan carbon din da ake magana a cikin sararin samaniya duk da dai abin ya zo da sauƙi dai sun san ma da hakan kuma ana iya ƙoƙarin saboda dole idan za dan dai sai an yi son innan to dole zai zo da barna na cewa dole a buɗe wuri a yi babban stadium na zamani na kawata ko yasa ko ba za a tsaya a kora da ake samun shi wannan so din ba ko kuma a haƙure a dai kawo dabara amma idan dai sai an shigar da wannan harkar ta snow din a garuruwan da ba a samu to dole dole sai ake ga sai ya shigo da irin nashi illolin. mai sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma solomon abu da daidaita mana sauti ne aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi to an gaida aisha da fatan masu sauraro za a mana afuwa. Yau ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun kamar ba da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana amma ga bitar wasu daga cikin labaran duniyar da kuka ji. Mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya yi allah wadai da wani yunkuri da 'yan tawayen hudi masu samun goyon bayan kasar iran suka yi na kai hari da jirgin yaƙi mara matuƙi kan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na afa da ke saudiya sannan ya ce ƙasashen ƙawance za su sa ƙafar wando guda da 'yan tawayen mutane goma sha biyu sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya alhamis a cewar rundunar gamayya da kasar saudiya ke jagoranta a yakin da ta shiga yi da 'yan tawayen tun daga farkon shekara ta 2015 bayan da 'yan tawayen suka hambare gwamnatin da duniya ta amince da ita 'yan sa'o'i daga bisani 'yan tawayen sun ɗau alhakin kai harin duk da nanatawa da kasar china mai masaukin baki ta yi ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022 Chanar na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa a cewar masu lura da al'amura. alal misali sun yi nuni da zaɓar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin indiya a matsayin mai rike da fitilar gasar da kuma bayyanar wani ɗan karamar ƙabilar nan ta wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin buɗe gasar ƙwararrun sun yi nuni da yadda siyasar yankunan duniya ta sauya tun bayan da china ta ɗau nauyin gasar olympic a karan farko a lokacin bazarar shekara ta 2008 kasar rasha ta fara wani gagarumin atisayin soji na tsawon kwanaki goma a kasar belarus jiya alhamis sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaƙi guda shida a tashar jirgin ruwan tekun bahar aswad wanda ya janyo kakkausar suka daga jami'an kasar ukraine waɗanda suka fassara wannan mataki da rasha ta ɗauka a matsayin yadda zaman ke karuwa a yankin. Masu sauraro nan kuma ka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi da ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya ba da umarni. Ni Hanifa Kabir Isa ne ke cewa a wuni lafiya.